shekarunsa 586 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala za mu karasa bayani akan babi na biyu cikin kitabun zakat wato babu sadakati tatawur za mu yi kokarin karanta hadisin 657 zuwa hadisi na 662 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu hukuncin roƙo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisin nan daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha tace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan an faqatil mar'atu min ta'ami baytiha idan mace ta bayar da wani sashi na abincin da yake gidanta idan mace ta ɗebi wani sashi na abincin da yake gidanta ta bayar da shi sadaka gaira mufsidatin in dai ba ta da nufin barna idan babu barna a kyautan da ta bayar kana laha ajruha bima anfaqa tana samun ladanta a dalilin abin da ta bayar wali a ajruhu shi ma mijinta wanda ya samu dukiyar yana samun ladansa bi ba ta dalilin wahalar da yayi wajen samun wannan dukiya wanda lafazi da ya zo a cikin bulugul maram ba lafazin alimamu imam bukhari da kuma al-imam ba bane lafazin yana sunan abi da kuma sunan ibn majah hakanan al-mu'jamul awsat na al-imam tabrani bi maktasaba wannan lafazi baya sahihul bukhari da kuma sahihu muslim abin da yazo cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa li zawjiha ajruhu bima kasaba mijinta yana samun lada ta dalilin wato samun dukiya akwai bambanci tsakanin iktasaba domin yana da ma'aunin ifta'ala wanda yana daukan ma'anan a takallo an wahala kafin a samu abu amma idan aka ce bima kasaba mijinta yana samun lada saboda abin da ya samu na dukiya ba tare da ya wahala ba amma idan aka ce bi maktarta yana samun lada saboda wahalar da ya sha kafin ya tara dukiya don haka akwai bambanci tsakanin iktasaba da kuma kasaba wannan ya zo cikin bayanin al zama Zamakhshari a tafsirin sa al-Kashaf inda yake fasara aya ta karshe ta suratul bakara Allah subhanahu yana cewa laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat laha ma kasabat rai yana samun ladan abin da ya aikata bai wahala ba wa alaiha maktasabat kuma rai yana samun ladan abin da ya wahala kafin ya tsaya aikata shi shine sabo wato zunubi ke da wahalan aikatawa amma aikin lada ba shi da wahala <clears throat> don haka yasa kake gani wato ibada ta kafirai take da wahala saboda bautan shekan bai zuwa da sauki amma ibada idan zai ta Allah tabaraka wa ta'ala ce tana da sauki idan aka ce ma kasaba abinda mutum ya samu bai wahala ba maktasaba abinda mutum ya wahala kafin ya samu waɗannan kalmomin guda biyu sun zo cikin riwayar hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda amma lafazin bima kasaba shine ya zo cikin sahihul bukhari da kuma sahih muslim wanda ta wajen rubuta wannan hadisin sai aka kawo lafazin bima kasaba wanda kuma wannan lafazin shi ma ya zo cikin hadisin Aisha amma yana riwayar al’imam abu dawud da kuma al’imam ibn maja hakanan al’imam al’abraji al’imam zamashari yana cewa ka na fi fasilhi amala wa a idan aka ce bi maktasa ba mijinta yana samun lada ta dalilin wahalar da ya sha kafin ya tara dukiyar da ita matarsa ta bada sadaka bi maktasa ba amma idan aka ce bi ma bi mijinta bai wahala ba ya samu dukiya illa dai aka ce ah, ita za ta samu lada saboda abin da ta bayar da wannan abincin nashi dukiyarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa matarsa idan ta ba da sadaka daga abincin gidan idan dai babu nufin barna ta wajen ba da sadakan tana samun lada mijinta yana samun lada saboda shi ya samo dukiya amma idan aka ce bi maktasaba saboda shi ya wahala kafin ya samu dukiyar duk ma'anar su guda idan aka ce bi maktasaba yani haza amrun tabi'i babu wahala wajen samu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walil khazini shi ma mai adanar dukiya mislu zalika shi ma kucin haka idan aka ce mai adanar dukiya ana nufin storekeeper kamar misali kana da dukiya akwai wanda kake wakilta masa ya kula maka da ainihin wato sto wajen adanar dukiyarka to shi ma idan ya dauki wani sashi na dukiyarsa ya bada sadaka kaga ba nashi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai adanar dukiyarka ne ya dauki wani sashi ya bada sadaka shi ma mislu zalika kamar dai hukuncin mata ta bada sadaka daga abincin mijinta shi ma zai samu lada ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake wala yanqusu ba'dhum min ajri ba'd shay'an kuma ba a rage lada na sashin su daga ladan wani sashi wato ba a rage ma wani sashin su lada saboda za a ba ma wani sashi kar ka dauka saboda kai ka tara dukiyan idan matarka ta ba da wani abu sadaka za a raba ne la annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kowa yana da nasa lada da za a ba shi? wannan hadisin ya zo da bayanin mace da kuma mai adanar dukiya idan aka ce mai adanar dukiya ya shafi house boy ya zama kana da yaro mai maka aiki a gida shi ma idan ya ba da sadaka daga dukiyarka yana samun lada in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai bayani a gaba haka mutumin da ya buɗe shago ya ɗauko yaro ya ɗora yaron yana kula masa da wannan shago idan yaron ya ba da sadaka daga wannan shagon ba na shi ba ne yana kulawa da shago ya ɗauki wani kaso na shagon ya ba da sadaka annabi sallallahu alaihi wa ya yake shi ma yana samun lada ibn hajar ya ce muttafaqun alai wannan hadisin al-imam al-bukhari ya daidaita da al-imam muslim ta wajen riwayarsa wato hadisin yana sahihul bukhari kitabu zakati babu ajrin mar'ati idza tasaddaqat aw at'amat min bayti zawjiha ghayra mufsida sunan babu kenan al-imam al-bukhari yace Babu game da ladar mace idan ta bada sadaka ko ta ciyar da abinci daga dukiyar da ke gidan mijinta inda babu nufin barna ta wajen sadakan da ta bayar tana samun lada ya kawo hadisin nan a wurare da yawa duk dai a karkashin kitabu zakati ya zo da hadisin a babu ajiril khadimi babi game da lada wanda mai hidima yake samu idan ta saddaka bi amri sahibihi gaira mufsidin idan ya ba da sadaka da izinin mai ainihin dukiyar matukar shi ma babu nufin barna a tare da shi akwai wani babin ma da imam bukari ya ce babu man amara khadimahu bi sadaka wa lam yunawil bi nafsihi kamar kai ne kana da shago sai ka ce wa yaron da ke kulawa da shagon babu laifi don ka ba da sadaka babu laifi don ka yi ragin farashi ga wani babu laifi don ka ɗauki wani abu ka ba da kyauta idan dai babu barna a ciki shi ne abinda al'imamu bukari ya yi babi a kai ya ce idan mutum ya yi wannan to ko da ba shi ya ba da sadakan ba duk sa'ilin da mai kulawa da shagon ya ba da sadakan ana baka na kalada ya kawo hadisin a kitabul buyur yana babu qaulillahi ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum hadisin yana hadisi na 1425 al-imam muslim ya kawo hadisin a kitabuz zakat babu ajri al-khazin al-amin wal mar'ati idha tasaddaqat min bayti zawjiha ghayra mufsidatin bi idnihi as-sarih aw al-urfi hadisi na 1424 al-imam muslim ya zo da riwayoyi daban-daban na wannan hadisin na Aisha da kuma wasu riwayoyi da aka samu daga wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ya kawo a babu ma an faƙal abdu min mali maulahu shine mutum na uku kaga an ba da misali da mace matar aure ta bada sadaka daga dukiyar miji tana samun lada mai hidima a gida mai kula ma da dukiya mai tsare maka dukiya idan ya ba da sadaka shararinsa. ya zama to mai amana kamar da limamu musulun ya yi babi a kai babu ajiril khazinil amini babi game da lada na mai tsaron dukiya idan yana da amana idan mai tsaron dukiyan ba shi da amana bai da wannan ladar saboda akwai wanda ke fakewa da cewar a yana tsare dukiyar wani ya ringa barna a cikinta wannan ba shi da lada sai dai ma zunubi saboda dukiyar musulmi ba ta halatta sai da izininsa kalimamu muslim ya kawo riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wali zawjiha ajruhu bima kasaba walil khazin mithlu zalika la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin shay'a da mai tsaron dukiya da mace idan sun ba da sadaka suna samun lada sannan asalin mai dukiya shi ma yana samun nasa lada ba tare da an rage musu nasu lada dakin ba a wata riwayar da ta zo a cikin babu ma an faƙa al'abdu min mali maulahu hadisin wani yantaccen bawa da ake kiransa umairu mai gidansa ana kiransa abin abin abinda yasa ake kiransa haka sahabin mazan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda al-imam tabrani ya kawo hadisin sa a cikin al-mu'jam al-kabir hadisin 125 inna ma sunniya abiyal lahmi li'annahu kana yamtani'u min akli al-lahmi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahabin baya cin nama kamar kana cewa cikin sahabban manzon Allah an samu vegetarian wanda bai cin nama bai kaunar ya ci nama to sai ya zama ya shahara da wannan alkunya ana kiransa abin lahami mai kin nama yana da wani bawa da ya yanta shi ana kiransa umairu duk da cewa shi wannan sahabin bai cin nama amma kuma yakan yanka dabba ya rabar da sadaka namanta ya yanka dabba ya rabar da naman ta sadaka to akwai lokacin da shi wannan ne eh, yantaccen bawan nasa duk da cewa ya yanka shi amma suna tare yana masa hidima ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi da kansa ya ba da labari ya ce kuntu mamlukan da can ni bawa ne fa sa'altu rasulullah sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a tasaddaqu min mali mawaliya bi shay'in shi ina da damar in ba da sadaka daga dukiyar mai gidana lokacin yana bauta ke yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya domin an samu gardama tsakaninsa da mai gidan shi ya yanka wata dabba ya ce ya rabar da nama sai ya ɗebi naman ya ba ma waɗanda ma zai masa izini a kai ba sai gardama ta barke aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa manzon Allah tambaya shin ya rasulullah idan ina da mai gida ka duba adalci a zamanin manzon Allah bawa ya kawo karan mai gidansa bawa ne ya kawo karan mai mallakansa yace shin ya rasulullah ina da damar in ba da sadaka daga dukiyar mai gidana قال في النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم كان كان دامر كبعد صدقه والاجر بينكما نصفان kuna samun lada rabi rabi wannan riwayar haka ta zo da shi a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasumil mar'atu wa ba'luha shahidun illa bi iznihi mace kada ta yi azumi alhali mijinta yana gari ba tafiya yayi ba sai ta samu izininsa saboda yana da hakki a kanta tana da tana yuwa yana yana da sha'awar ya tara da ita ita kuma ta dauki azumi bata ga bata ga masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta dau azumi mijinta yana gari ba tare da izininsa ba wala ta'azan fi baitihi wa huwa shahidun illa bi iznihi manzon Allah yace kuma kada ta yi ma wani izini ya shigo gida alhali miji yana da sai da izininsa kuma wannan wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kan maza kawai ba hatta mata babu mai ikon shigo gida sai da izinin mai gida wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana wannan maganar ba a neman wanda zai mata kuskure ma don Allah ya ce mace ba ta da izini ba ta da ikon ta ba mu wani izini ya shigo gida wato sai da yardan mijinta kuma ko da baya nan ne ko da cewar akwai sabanin fahimta da aka samu tsakanin malamai yadda ya zo cikin almasu a tsofikiyya a mujallar na 24 shafi na 82 akasarin malamai suna cewa ko da miji baya gida mace tana da damar ta yi izini ga babanta da mamanta da 'yan uwanta na jini waɗanda akwai haramcin aure tsakaninta da su suna da damar su shigo wannan gidan amma idan 'yan uwanta ne waɗanda akwai halarcin aure tsakaninta da su ba ta da ikonta ba su damar su shigo gida sai da izinin mijinta saboda haka idan mijinta bai yi izini ba babu mai ikon shigowa wannan gida sai dai yan uwanta na jini waɗanda shari'a ta haranta aure tsakanin su wannan akasarin malamai sun faɗi wannan wanda shine fahimtar al-Imam Malik da su al-Imam Ahmad da sauransu amma al-Imam Shafi'i yana cewa hatta iyayenta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa anan la ta'zan fi baiti illa bi idni kada ta yi ma wani izini ya shigo gidansa wato sai da ainihin amincewar mai gida don haka hatta iyayenta ba su da ikon shigowa gida sai da yardan mijinta amma akasarin malamai sun ce la ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ai shi ya karanta da mu haƙƙi na zumunci don haka akwai eh, haƙƙi na yan uwantaka idan aka ce wannan mahaifinta ne ya zo yana da damar ya shigo ko da mai gida bai ba da izini ba a ƙarshen magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma anfaqat min kasbihi duk abin da matar aure ta bayar na dukiyar da miji ya samu shine min kasbihi min gairi amrihi ba tare da umarninsa ba matar aure ta dauki wani abu na dukiyar miji ta bada sadaka ko kyauta babu izinin miji fa inna nifa ajrihi lahu yana samu rabin lada yana samu rabin lada amma misali da zai mata izini ba lada guda za ta samu ba rabi ba ne bai mata izini ba ta bada babu asara har yanzu tana da lada al-imam an-nawawi sharh sahih muslim a mujallal na 13 yayi magana kan waɗannan mutane guda uku da suka zo cikin hadisin Aisha a riwayoyi daban-daban da aka samu matar aure ta ba da sadaka daga dukiyar mijinta mai hidima wato mai kulawa da dukiyarka ya ba da sadaka daga dukiyarka mutum na uku shine bawa ya ba da sadaka daga dukiyar mai mallakansa akwai sharadi wannan dalilin ya sa malamai suka yi sharhi akan waɗannan hadisai ya ce ma'ana hadhihi al-ahadith annal musharika fi ta'a musharikun fil ajri abinda hadisan suke karantar da mu gaba ɗaya shine idan kai tarayya da mutum ta wajen aikin da'a ga Allah to haka kuma za ku yi tarayya ta wajen samun lada wajen Allah wannan ka'ida kenan aka samu cikin waɗannan hadisi al-mushariku fi ta'a musharikun fil ajri duk wanda ya tarayya da wani ta wajen bin umarnin Allah to yana yana tarayya da shi ta wajen samun lada wajen Allah tabaraka wata'ala sai yace me ake nufi da al-musharaka anan anna lahu ajran kama li sahibihi ajrun miji ya samo dukiya mata ta ba da sadaka kaga dukkan su sun yi aikin yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah ne ya umarni ga miji ya kawo dukiya gida ya ciyar da iyalansa kaga ya bi umarnin Allah samo dukiyan da ya kawo nan da ya kawo umarni ne ya bi na Allah subhanahu wata'ala idan ya samo dukiya ta hanyar halal ita kuma ta dauki wannan dukiya ta ba da sadaka kaga duk sun yi tarayya ta wajen bin umarnin Allah ma'ana معناه an أن أن يزاحمه في في أجره kuma ba wai ana nufin za su yi tarayya a lada ba ne ana nufin almusharaka fi asli asalin ladan sun yi tarayya a kai domin ta samu lada ne saboda dukiyar da miji ya kawo kaga suna tarayya akan asalin abu guda amma lada fa yakunu li hadha wa li hadha ta wajen bada lada a kula ta daban nashi daban wayin hadu kuma aksar ko da yake ba daidai suke samu ba ba daidai suke samu ba don akasarin hadisai abin da suke mana ishara da shi wanda ya samo dukiya shi ke da lada mafi yawa idan ya samu ta hanyar halal wala yalzamu an yakuna miqdaru sawabihi ma sawabu bal qad yakunu sawabu hadha aksar wa qad yakunu aksar kana yuwa matar ma ta fi mijin samun lada al'imamu nawawi ya ce yadda hakan zai faru shi ne ya zama miji ya samu dukiya ta hanyar haram kaga bashi da lada a wajen Allah ita kuwa ka ɗauki dukiya ta ba da sadaka kaga haram din nan ba zai yi kaura ya dawo kanta ba don Allah bai kama ta da laifin da wani ya aikata saboda haka ita ta samu ladan ba da sadaka shi ko miji yana tare da zunubi saboda ya samu dukiya ta hanyar da Allah ya haramta fa أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مئة درهم أو نحوها misali al'imamu nawawi ya ce idan mutum ya ɗauki sule ɗari ya ba ma mai masa hidima yaron gida yaron da yake maka aiki sai ka ɗauki sulalla guda ɗari ka aike shi liyusila ha'ila mustahikin sadaka alaba bidariki wani ya zo kofar gida yana bara yana roƙo a taimaka mar sai ka ɗauki sule ɗari ka ba ma wannan mai maka hidima yaron gida ya kai waɗannan sulan laɗari ga wancan mutumin da ke neman taimako fa ajurin maliki asa kaga tsakanin cikin gida zuwa kofar gida ba nisa saboda haka wahalar da shi ne maka hidima ya ba ta da yawa amma kai samo dukiyar da kai sulan laɗarin nan ka wahala saboda haka ladanka ya fi nashi yawa fa ajurin maliki asa wa in a'tahu rumana aw rafifan wa nahwuhuma wa nahwuhuma mimma laysa misali kuma sai mai gida ya dauki waina sai ya ba ma yaron gidansa liyazhaba bihi ila mustajin fi masafa ba'ida da ya ɗauki wannan waina sai ce ka kai ma akwai wani akwai wani mabukaci na shi a masallaci masallacin juma'a ka je masallacin juma'a za ka ganshi ka bashi wannan waina kaga wainar ba ta da kima sannan tafiyar daga gidan zuwa masallacin ya fi tsawo shine al-imam A nan? anan yace bi haisu yuqabil mashi az-zahir ilayhi bi eh, ujrati eh, tazidu ala rumana war rajul fa ajru al-wakil ya zama shi yaron ka da ya dauki wannan waina ya kai sadakanta masallaci wahalarsa ta fi yawa akan wainar don haka ladan shi ya fi yawa akan naka ka gane shi ya isar da aikin alkhairi ne amma kuma ya fi kalada saboda abin da ka bayar din kimarsa bai kai kimar wahalar da ya sha wajen isar da alkhairin ba shi yasa ya yi bayani mai tsawo a nan saboda a gane lallai ana samun tarayya akan aikin alkhairi amma ba lallai bane ba sharadi bane ya zamanto ladan kowa ya zama daidai wani yana iya lada ko dai asalin mai dukiyar ya filada ko kuma wanda ya ba da sadakar dukiyar daga mashi shi ne ya filada sai ce amma akan haka ka'ida ne a samu izini kafin mace ta samu lada akan sadakan da za ta yi da dukiyar mijinta ka'ida ne a samu izini kafin mai hidima da dukiyar wani ya samu lada akan sadakar da ya bayar da wannan dukiya wal iznu barbari izinin yana zuwa kashi biyu don haka yasa sa imam muslim lokacin da ya rawaito hadisin cikin sahihu muslim a kitabu zakat babin da ya yace babu ajr al-kazin al-amin wal mar'ati idza tasaddaqat min bayt zawjiha ghayra mufsidatin bi idnihi farihi sarih aw kaga ashe akwai sharadi kafin matar aure ta samu lada akan sadakan da ta yi da dukiyar mijinta kafin mai kulawa da dukiyar wani ya samu lada ta dalilin sadakan da ya bayar daga dukiyar wannan mai gidan nashi kafin bawa ya samu lada ta sadakar da ya bayar wato daga dukiyar mai gidansa dole sai an samu izini izinin nan iri biyu ne na daya al-iznu sarihu fi nafaka wa sadaqa a samu izini a fili daga bakin miji wannan shine kuskuren da mata suke da yawa mata suna ƙaddara cewar ragowan cefa ne halal ne gare su alhali ba daidai bane abin da ya saura na cefa ne wajibi ne su mai da shi ga miji sai idan akwai izinin miji izinin yana zuwa ta hanyoyi guda biyu na farko ya ce daga yau duk abin da ya saura na cefa ne yi amfani da shi na baki damar ki sadaka ki tsawainiya da dukiyata matukar dai babu nufin barna wannan ba yake in ya faɗi wannan da bakin sa to an gama idan ta rike abin da ya saurana na cefa ne tana ba ta da laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda an samu al'iznu sarihu an samu izini karara daga mijinta haka ba wanda ke da shago ya ɗora wani akai bai yiwuwa ya ɗauki dukiyar wannan mai shago ya amfani da ita ya ba da sadaka ko kyauta ya samu lada sai fa idan akwai izinin mai kayan wasani izini na biyu kuma shine ake kira al-iznul izini ta al'ada ya ake ne ake nufi da izini ta al'ada shine al-mafhum min ikhraj al-urfi wal bisa al'ada an sani an sani a gari koko a wannan kabila ko a wannan ƙasa an sani idan mace ta yi ce bane abin da ya saura tana kashewa wannan kowa ya sani don haka ba wani abin da yake ɓoye. kuma ba a ganin ta yi laifi idan al'ada ta saba da haka to don mace ta yi amfani da ragowar ce bane ba laifi ba ne. wannan saboda izini na al'ada ko da cewar miji bai ba da izinin da bakinsa ba amma an samu izini ta al'ada ko kuma ta halayen mijin ta la'akari da yanayin zamanta da mijin ta fahimta cewa dan ta ba da sadaka daga dukiyarsa ba zai ta da hankali ba ko kuma don ta yi amfani da raguwar ce ne ba za a samu tashin hankali ba kai ta isra'il kisra wa nahwiha wa nahwaha al-imam kamar misali bisa al'ada an sani idan an yi abinci a gida ya ragu don mace ta dauki raguwar abincin ta ba da sadaka mijin ya dawo baya ma tambaya baya damuwa akai mimma jarat al'adatu bihi واضطرد العرف فيه وألم بالعرف رباء الزوج والمالك به idan dai bisa al'ada an sani miji ba zai damu ba saboda ya samu labari matarsa ta yi amfani da raguwar cefane kudin cefane da ya bayar ko kuwa mai kulawa da shagonsa ya ba da sadaka daga dukiyar da ya ba shi kulawa da ita bisa al'ada an sani ba a samun damuwa a kai to idan mutum ya yi a nan bai samun laifi a wajen allah subhanahu wa ta'ala al'imamun nawawi ya ce amma idan babu wannan babu wannan izini nau'i biyu babu izini ta baki na mai mallakan dukiya babu izini ta halin mai mallakan dukiya ko ko ta al'adan jama'a da suke wannan gurin babu izini ta wannan wato ta waɗannan sassa to idan mutum ya ɗauki dukiyar wani ya bada sadaka ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana cikin fatawar latina mujallar na goma shafi na tamanin da ɗaya al'aslu annahu laysa lil mar'ati an tatasaddaqa min mali zawjiha biduni iznin min asali haram ne mace ta ba da sadaka daga dukiyar miji sai da izininsa wannan shine asali domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana asali da jinin musulmi da dukiyar musulmi da mutuncin musulmi haram ne wani ya taba sai da daraja su guda ce wannan shine asali to idan mace ta taba dukiyar miki babu izininsa to babu shakka ta saba ma ainihin asali wanda Allah tabaraka wata'ala ya haramta taba dukiyar mutane ba tare da izininsu ba illa ma kana yasiran kajjarat al'adatu bi? yana malamai na cewa sai dai abin da ya zama kadan ne al'ada ta saba da shi kamar misali kasilatul jiran makwabta suna irin wannan ayyuka na alkhairi su ya su mata suna yi za ka samu ita wannan mace ba ta da ashana ta aiki yarinya wajen makwabta da Allah karbo mana ashana ko ɗebo mana garwashi duk wannan yana faruwa ko ko ruwanmu ya kare je ki karbo mana ko tsaki ya kasa wanda za a yi targe a aika wannan idan bisa al'ada irin wannan dan kyauta da mata kan yi tsakanin makwabta wannan ba laifi ne shi yasa ake cewa akwai al'iznul orfe. urfi izini ta sashin al'ada idan al'ada ta saba da abu to shari'a tana yarda da shi idan dai wannan al'adan ba ta yi karo da wata dokar Allah subhanahu wa ta'ala don haka shari'a ta yarda matukar mutane sun saba da wani hali na alkhairi to ko da babu izini don mace ta yi amfani da wannan sabo da al'ada da aka yi ta ba da wani abu daga dukiyar mijinta ba ta samun zafi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala وجه حديث وعن ابي سعيد الخدري انكر به حديث من ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري شين سعد بن مالك رضي الله عنه الله يكره مصير دا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بعد الاباري جاءت زينب امراه ابن مسعود زينب ما ترى عبد الله بن مسعود تازو ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta ya rasulullah innaka amarta al-yawma bis sadaqa a yau kayi umarni mu ba da sadaka wa kana indi huliyyin li ya kasance ina da wasu kayan kyalli kyalli wato tana da kayan sarkan wuya da sauran kayan kyalli fa aradtu an atasaddaqa bihi na yi nufin in ba da sadaka fa za'ama ibn mas'ud sai mijina abdullahi dan mas'ud yi korafi annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alayhi yi korafin cewa shi mijina da ƴaƴansa sune mafi cancantar in ba su sadaka ni kuma da ce a'a sai na zo na yi tambaya fakalar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mazan Allah ya ce sadaka ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud ya fi gaskiya zaujuki wa waladuki a haƙƙu man tafaddakti bihi mijinki da ƴaƴanki su ne mafi cancantar waɗanda za su fi bawo a sadaka wannan ya ba mu hujjar cewa bai kamata musulmi ya zamanto inuwar giginya ba inuwar giginya kana da hali ya zama iyalanka ba su more ba matarka da 'ya'yanka ba su more dukiyar na nesa shi yake moran wadatar da Allah ya ba wanda ya saba mata farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka iyalai su ne mafi cancanta ya zaman to an ba su matarka ya kamata a ce ka fara fifita ta wajen sadaka da 'ya'yanka ita ma matarka mijin shi ya fi dacewa ta shi sadaka akan wani na nesa ya ce rawahul bukari al-imam bukari ya rawaito hadisin yana kitabu zakat babu zakati alal aqarib hadisi da 1462 hadisin yana da tsawo illa da ibn hajar ya dace shi farkon hadisin ya zo a cikin sahih bukhari wannan hadisin yana cikin hadisan da al bukari bukhari kada ya rawaito banda al-imam muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu خرج Rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم في أضحى أو فطر abu sa'id al ya ce, manzon Allah ya fita zuwa sallar idi in ma idin layya ko kuma idul fitri babban sallah ko karamar sallah ya dai manta ilal musalla annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fita zuwa filin idi bayan an gama sallah sun man sarafa fa wa'adha nas ya yi wa mutane maza kenan wa'azi wa amarahum bi sadaka, ya yi musu umarni su ba da sadaka faƙala sai ce ayyuhan nasu ka saddaku ya ku mutane ku ba da sadaka bayan ya gama yi wa maza eh, wa'azi famar alan nisa sai ya wuce wajen mata faƙala sai ce ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ta saddakna ku ba da sadaka fa inni ra'aytu kunna aksar ahli nar saboda na ga ku ne mafi yawan yan wuta ku mata ku ne mafi yawa waɗanda ke cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya jin tsoron faɗin gaskiya saboda wannan ita ce gaskiyar da za ta sa mace ta ji tsoron Allah ta gyara halin mazan Allah ya faɗa musu kaga ma ya bar gefen maza ya zo wurin ya ce domin na gani Allah ya nuna min wuta kuma waɗanda suka fi yawa daga ciki mata wanda har ya zuwa yau ma kada gani idan ka tarar da wata hanya ta bata za ka samu mace na gaba ita ce direba misali duk wani abu na harkan kasuwanci ba a yi sai an hada da mace don a tallaka shi kaga har zuwa yau ba a bari ba duk wani abu mace ake sawa idan mutum yana da kamfani mace zai kawo ya sanya ta ita ce sakatariya ko kuma ba zai ɗauko mummuna ba sai ya dauko da ke ganin tana da ɗan tsari sai aje a bakin kofa shi manzon Allah ya faɗi gaskiya duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shekara dubu da ɗaruruka da suka wuce in ka duba za ka ga gaskiya ne har yau yana faruwa Allah ka tsare mu da iyalanmu mata sun yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa kunna wa bima ya rasulullah wa bima zalika me ya dalilin da yasa mata suka fi yawa a wuta ya rasulullah kala sai yace tuksirna la'ana, kuna yawaita tsinuwa wa takfurna ashira kuna butulci ga abokin zaman ku shine miji al'ashir shi ne abokin zama kuna butunci gare shi domin miji ya fi mahaifi daraja ga mace kuma wannan yana tabbata hatta ma da za ka yi la'akari ta wajen ka yi amfani da hankali za ka gane mace ta zauna da iyayensa shekara goma sha bakwai ta balaga tana balaga suka aurar da ita ta dawo hannun miji bata mutu ba sai da ta shekara 63 wa ya fi kulawa da ita a rayuwarta kaga miji da abincinta da abin shanta da suturanta da magunguna kuma bai huta ba duk tsawon shekaru na tana mai tsiwa idan kana maganar ai aimace tana biyan bukatar jima'i ga miji shi ma yana biya mata hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna don haka wannan bai zama dalilin da zai sa mace wato ta nuna ta nuna cewar dole ne ga miji ya mata alkhairi ba wannan abin yasa Allah subhanahu wataala ya ba wa maza daraja ya ba su igiyar aure a hannunsu saboda shi Allah subhanahu wataala mai adalci manzon Allah ya ce saboda kuna butulci ga mazajen ku ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin manzon Allah ya ce ban taba ganin mutane masu na kasar hankali da kuma addini ba azhaba eh, lilubbi lilubbin rajulil hazimi min ihda kunna mazan Allah sai ya yaba musu bayan ya faɗi abin da zai tayar da hankalinsu sai kuma ya yaba ma halittarsu wata hikima ta wa'azi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk da cewar halittar ku tana da nakasa amma kuma komai na kasar halittar mace tana iya tafi da hankalin namiji wanda ke da kwazo da kokari komai iliminka mace na iya hallaka ka abinda manzon Allah ke ishara da shi wato Allah ya ba su basira duk da rauninsu basirar da ta dara ta maza ta wajen tsara makirci da sauransu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake gaya musu to bayan ya musu wa'azi ya faɗa musu sai ya ce musu ku ba da sadaka domin sadaka ita ce ke garkuwa ga mutum a ranar kiyama dangane da azabar Allah subhanahu wata'ala hadisin yana da tsawo sun man sarrafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida man tsara ila manzilihi abu sa'id al ya ce lokacin da manzo Allah ya koma gidansa ja'at zainab imra'atu ibn mas'ud sai ga zainab matar abdullahi dan mas'ud ta zo tasta'zinu alaihi tana neman izinin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam faqila sai aka ce ya rasulullah hadhihi zainab aka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ga zainab ta taho alqa'ilu huwa bilal bilal shine ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ga matar abdullahi dan mas'ud ta zo fa kala sun eh, ga zainab ta zo sai manzon Allah yace ayyu eh, wato zayanibi waye cikin zainabobi kake ne domin yace zainab ta zo tana son ganin ka waye cikin zainabobin ke son gani na domin a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zainab zainab 46 ya zo cikin al-ifaba na ibnu hajar yana mujallal na 7 shafin 406 waye cikin zainabobin mata da yawa suna da sunan zainab zainab ta zo gani na wacce zainab sai aka ce imra'atu ibnu mas'ud matar abdullahi dan mas'ud kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am izanu laha ku mata izini fa az fa uzina laha akai mata izini ta shigo kala ta ce ya nabi Allah ya kai annabin Allah innaka amarta al-yawma bi sadaqa kai umarni a yau a filin idi kai mana umarni mu ba da sadaka wa kana indi huliyyi ya kasance ina da wasu kayan kyalli kayan kwalliya فأردت أن أتصدق به نائل من بعد صدقة فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه عبد الله بن مسعود مجينا يا يقولتي أكن cewa shi da yaransa su ne mafi cancantar waɗanda ya dace ba sadaka فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi yace sadaka ibn mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yayi gaskiya zawjuki wa waladuki ahqqu man tasaddaqti bi alayhi mijinki da yaranki su ne mafi cancantar waɗanda suka dace ki fara ba su sadaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما انكر حديثنا عبد الله بن عمر Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda shi da mahaifinsa qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas mutum ba zai kushe ba yana ta roƙon mutane hatta ya atiya yawmal qiyama har sai ya taho a ranar kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin babu tsokar nama akan fuskarsa nasallallahu salama sau rafiya mutum ba zai bushe ba yana roƙon mutane har sai ya taho a ranar kiyama babu tsokar nama akan fuskarsa wanda yana tabbatar maka roƙo haramun ne mutafakun alayhi hadisin yana fahimul bukari bukhari zakati babu man sa'alan nasa takassura hadisi na 1474 da kuma sahihu muslim kitabu zakati babu karahatin mas'alati linnasi babin da ke magana akan an kyamaci roƙon mutane hadisi na 40 al-imamu muslim babin da yake nan al-imamu al-khattabi eh, littafin ta ma'alimus sunan sharhin sunan abi yana cewa ya tamilu an muradu annahu ya'ti saqitan la qadra lahu wa la jaha akwai tawili da wasu malamai suka yi ma hadisi sun yi kokari su saka fahimtar su game da abin da manzon Allah yake nufi da cewar mutum ne roƙo. zai zo a kiyama babu tsokar nama a fuskarsa sai aka ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi mutum zai tashi a lahira ba shi da daraja ba shi da kima wala la qadara lahu la jaha ba shi da kima shi ne abinda manzon Allah yake nufi ba wai fuskace babu tsokan ba aw yu'azzab fi wajhihi hatta yasquta lahmuhu ko ko za a yi masa azaba za a yi ta masa azaba har sai wato tsokar da take fuskarsa duka ta fadi li mushakalati al-uquba fi mawadi'il jinaya min al-a'dha wannan ita ce fassara da ta tabbata domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan hukumar da za a yi wa mutum saboda roƙo shine ya tashi a kiyama babu tsokar nama a fuskar shi saboda hukumar ta dace da mahallinta li kaunihi azalla wajhuhu bi su'ali ya kaskantar da fuskansa yayi roƙo saboda haka sai a yi wa fuskar azaba maimakon a kaskantar da fuskan a roƙi Allah sai ya kaskantar da fuskan yaro roƙi adam saboda haka fuskan sai a yi azaba aw annahu yub'athu wa wajhu azmun kulluhu idan aka ce za a tada mai roƙo a fuskarsa gaba ɗaya babu tsokan nama sai kashi fa yakunu zalika shi'aruhu wannan alama sa kenan taken sa kenan da kaga mutum ya tashi a lahira fuskarsa babu tsoka sai kasusuwa ta san maroƙi ne yu'rafu biki wato alamar sa kenan kowa yana da irin alama da ake gada shi a kiyama kaga mai girman kai Allah yana tada shi da kankanuwar halitta yadda mutane suna taka shi ba su ma ganin shi ba a nan yana da girman kai sai Allah ya tada shi kankani idan an taho ana wucewa sai aisha taka shi ba a san in an sani za a san matsa to amma kankani ne sai a ringa taka shi saboda azaba gare shi har a je wajen tsayuwar hisabi to idan mutum roƙo yake fuskar ita ce za a yi wa azaba alamar da zai tashi da ita kenan ba wai makoma ba wannan yana cikin bayanin ibnu hajar game da sharhin wannan hadisin cikin fathul bari a mujallar na uku shafin 339 kuma tarjamar da al-imam bukhari yayi kenan yana cewa liman ta'ala takassuran dan ya nuna cewa ba kowane roko ne yake haramta ba wanda ya mai da roko sana'a wanda ke yawaita roko liman ta'ala takassuran sunan bani kenan wal farqu bainakuma zahir akwai bambanci tsakanin mutumin da ya mayar da roƙo halinsa da kuma mutumin da ya roƙo saboda larura lakin lamma kana mutawa'an alaihi alama tashhadu bihil, alqawa'id huwa sa'il an ginan wa anna su'ala bil haja mubahu tunda yake akwai bambanci tsakanin mutumin da ya mai da sana'a halin ya mai da roƙo sana'arsa da kuma mutumin da ya yi roƙo saboda ya shiga larura akwai bambanci tsakaninsu don haka yasa al-imam al-bukhari sai kawo hadisai a jere nazzala al-bukhari al-hadith ala man yas'alu liyaksur ah, liyuksira malu mutumin mutumin da ke roko liyuksira malu saboda ya yawaita dukiya saboda ya tara dukiya da yawa al-imam an-nawawi a sharhin hadisin yace kila huwa ala zahiri wanda shine fassara mafi inganci yadda ka kaji hadisin nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi idan mutum yana roƙo zai tashi a lahira babu tsokan nama a fuskansa fa yahshahu wa wajhuhu abmun la lahma alayhi mutum zai tashi fuskarsa babu tsokan nama uquba sallahu saboda uquba gare shi wa alamatan lahu bi dhanbihi hina talaba wa sa'ala bi wajhihi alama ce gare shi na laifin da ya aikata da fuskar ya roƙi mutane kuma an haramta كما جاءت جاءت الاحاديث الاخر بالعقوبات في الاعضاء التي كان بها المعاصي wanda hadisai da dama sun tabbatar da gaban da kai sabo wannan gaban ake ma azaba ana wa mazinata azaba ta al'aura ana wa maciyin riba azaba ta bakinsa wato ya nuna da gabar da ka saba ma Allah da ita ita wannan gaba ake ma azaba da ita a ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu don haka yasa ya kawo hadisin da zamu karanta a nan dan ya bambanta roƙon da ke sa a tashi a lahira babu ɗaukan nama a fuska da kuma roƙo wanda babu da ke a kai wa an abi hurairata na'am hadisi na gaba an karbo hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يجي من يسأل الناس أموالهم تكسرا wanda ke roƙon mutane dukiyansu don ya tara yana roƙon mutane dukiyansu don ya tara fa inna ma yaf'alu jamran ai garwa shi yake roƙo ji annabi sallallahu alaihi wasallam falyattaqilla aw liyastakthir wato sai ya rage ko kuma ya yawaita wato annabi dai ya riga ya faɗa idan sana'ar ka roƙo to ga abin da kake roƙo kana tara ma kanka garwashin wuta ne a ranar kiyama Allah ka tsare mu saboda haka sai ka rage ko ka yawaita rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabuz zakat babu karahatin mas'alati lin-nas hadithi na 1041 yana al-musnad al-imam ahmad da sunan ibn majah kitabuz zakat babu man sa'ala an zahari ginan lafazinsa falyastaqilla minhu aw liyukthir wannan shine lafazin da yazo cikin sunan ibnu maja duk da cewar ma'anar ɗaya ne alqabi iyaw Allah ya masa rahama yana cewa ma'anahu annahu yu'aqabu bin nar wancan hadisin na farko ya bambanta da wannan hadisin hadisin farko da ibnu hajar ya kawo yana nuna maka matsayin maroƙi a filin hisabi wannan hadisin ko yana nuna maka matsayin maroƙi a cikin wuta bayan an gama hisabi domin wancan alama ce ta abin da ya aikata a rayuwarsa daga fitowa daga kabari zuwa tsayuwar hisabi za ka ga fuskarsa babu nama amma bayan an gama hisabi mako masauta ke samun zan Allah yake nan kuma yawan garwashin wutan da mutum zai samu yawan roƙon da ya yi gwargwadon roƙon mutum gwargwadon yawan garwashin da ya tara makansa saboda haka wannan yana tabbatar da azaba ce za a yi wa mutum a cikin wuta ba wai alamar yayi roƙo na filin hisabi ba wa yahtamilu an yakuna ala zahirihi wa anna ya ya'khudhuhu yasiru jamran yaqwa bihi alqabi ya ce tana yiwuwa wato lafazin hadisin zo zahiri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi ma'ana yawan roƙonka yawan garwashi da ka tara yawan roƙon mutum yawan garwashin da yake tarawa wa annal ladhi ya'khudhu yasiru jamran kuwa biki kama sabata iman zakati idan mutum ya hana ba da zakka dukiyar da ya fitar da zakkan za a sa ta a wuta ana gasawa ana manna mishi a jiki to idan mutum ya yi roƙo duk roƙon da yake garwashi yake tarawa garwashin za a ringa mar azaba da ita Allah ka tare mu yana sharhu sahihi muslim a juz'i na bakwai shafi na talatin ya kawo maganar alqabi iya game da fassarar wannan hadisi abin da ya kamata mu sani shine me ya bambanta roƙo da ya halatta da kuma roƙon da ya haramta shine haddul gina me haddin wadata wanda ke haramta a yi roƙo akwai hadisai da yawa da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala nasa duk wanda ya roƙi mutane walahu ma ya yana da abin da zai wadata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yau qiyamati wa mas'alatuhu fi wajhihi zai taho a ranar kiyama roƙon da ya yi alamar kana kan fuskansa kumushin wato na yagewar naman fuska sai aka ce kila ya rasulullah sahabbai suka yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wanda ya roko alhali yana da abin da zai wadata shi sahabbai suka ce shin wa ma yughnihi menene haddi na wadatar da take hana mutum ya yi roƙo qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake 50 dirhaman idan mutum yana da sulan azurfa guda hamsin au qimatu hamina zahabi ko kimar wannan ta sashin zinari wannan hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 499 Daga wannan hadisin na Abdullahi bin Mas'ud yana tabbatar da in dai kana da sulan azurfa guda hamsin to roko haramun zai gare ka ko kuma kana da kimar wannan don haka ba lalle ba ne ya zama sai kana da ainihin sulallan tsabar kuɗi inda kana da ƙaddara wacce ta kai sulan azurfa guda hamsin to roƙo haramun ne gare ka akwai hadisin abdullahi bin amri shi ma ya taho da haka kamar yadda ya zo cikin aunin ma'abud mujallar na biyar shafi na 22 akwai hadisin abdurrahman bin abi fa'idin al-khudri yaron abu fa'idin al-khudri ya rawaito hadisin daga babansa shine Abu Sa'id al-Khudri kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man sa'ala wa lahu qimatu uqiyya wanda ya roko alhali yana da dukiyar da ta kai kimar uqiyya faqad alhafa to hakika yayi naciya domin ba roƙo ne aka haramta ba naciya ga roƙo shine aka haramta kamar yadda zamu yi magana a kansa insha Allah a babi na gaba manzon Allah ce idan dai kana da dukiyar da ta kai ukiya guda sannan mutum yayi roko to yayi lafiya Abu Sa'id al-Khudri ce ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mahaifiyarsa ce ta aike shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. hadisin yana sunan Abi Dawud kitabu zakati babu man yu'ti min as-sadaqa wa haddul gina al-imamu abu dawud yayi babi da cewa ga hajjin wadata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam me za ka mallaka a ce kana da wadata manzon Allah ya faɗa wato iyaka da ta bambanta wadata da talauci hadisin yana sunan nasa'i kitabu zakat babu eh, man manil mulhifu waye ne naciya waye ne naciya ta wajen roko roƙon ba shine haramun ba naciyan Shi ne haram wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana a kansa a cikin alkur'ani abu al-Khudri wato labarin yace ce sarra ummi mahaifiyata ce ta aike ni mahaifiyata ce ta aike ni ila rasulullahi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan in sabu manzon Allah in ce masa ga halin da muke ciki muna bukatar taimako fa ataitu husain taho gare shi kuma yana kan doki yana kan rakumi kai yana kan taguwa yana kan taguwa yazo yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa qa'adtu na taho na samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam na zauna fastaqbalani manzon Allah ya zauna ya fuskance ni kaga kenan zan mar bayani wa kala kafin in bude baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istaghna agnahu Allahu azza wa jalla kaga manzon Allah Allah ya sanar da shi abin da Abu Sa'id al-Khudri ya zo yi mahaifiyarsa ta aike shi ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi taimakon abinci ya hau kan taguwa raƙumi daga gidansa ya zo wajen manzon Allah zai nemi abinci yana zaunawa kafin ya buɗe baki Allah ya sanar da manzon Allah saboda haka sai annabi ya ce manistagna agnahu Allah azza wa jalla duk wanda ya nuna wadatuwa daga roƙo to Allah zai wadata shi wa man ista'affa a'affahu Allah azza wa jalla wanda ya kame kansa daga roƙo to Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa wa man istakfa kafahu Allah azza wa jalla wanda ya wadatu da kaɗan da Allah ya bashi to Allah zai wadata zuciyarsa wato Allah zai isar maka duk bukatunka wato kenan idan kana da bukata ka rika adjusting din bukatar ka daidai samunka karka ce sai dai wato ka cimma abin da kake nema shine abin da annabi yake nufi da mani takfa kafahu Allahu azza wa jalla wanda ya nuna gamsuwa wadatuwa da abin da Allah ya bashi to Allah zai wadata shi wa man sa'ala sai manzon Allah ya ga ma Abu Sa'id al-Khudri a karshe yace wanda ya roko walahu qimatu uqiya alhali yana da kima wato ba ma sulan la arba'in ba don sulan dirhami guda arba'in su ne ake kira ukiya manzon Allah ya ce ko da kimar sulan la arba'in kake da shi in ka mallaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad alhafa to wannan yayi naciya wajen rubu wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haddin da ke hana mutum yayi roƙo abu sa'id al-khudri ya ce to manzon Allah ya ce wanda ke da abin da ya kai kimar ukiya idan ya yi roƙo to ya yi naciya sai ce na ƙasi aliyakuta ita wannan taguwa da na zo ga manzon Allah ina kanta dinnan sunanta aliyakuta sunan taguwar da ya hau ya ce to taguwar da na hau na zo neman taimako wajen manzon Allah khairun min uqiya idan aka yi kudin wannan taguwar ya fi uqiya ya fi jirhami arba'in saboda haka bai ma buɗe bakinsa ya ce zan Allah ya zo ruku ba ne annabi yana rufe baki sai ce to sai an jima faraja'atu sai na koma walam as'alhu ban ma roƙe shi ba saboda kafin ya buɗe baki manzon Allah ya dade ka zo ka yi roƙo kuma kana kan taguwa mutum zai hau babur daga gidansa ya zo gidanka da Allah ba ni da abin da zan ci yau ga ka da mashin manzo Allah ya ce wa mani takfa kafahu Allahu azza wa jalla wanda ya gamsu da abin da Allah ya bashi Allah zai wadata shi amma sau da yawa muna hangen gaba don haka yasa manzon Allah ya dade shi ce yanzu kai da ka hau taguwa ka zo nan sannan ka ce kana neman abin da zaka ci in kai ka wadatu da taguwar ka sa ta a kasuwa ka sayar tunda Allah ya ga tawakkalinka gare shi to zai maida ma taguwar nan ninkin balinki don haka aka samu haddin wadata wato shine uqiya bi ma'ana dirhami 40 dirhami a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ana cewa dirhamun nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun kimanta nauyinsa da gram 2.3 2.3 gram shine ainihin nauyin sulan azurfa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanda zaka yi ka gane kimar kudin a yau gram ɗaya gram daya na dirham a yau a farashin yau domin sai da mana tambayi wasu 'yan kasuwa da suke harka da dubai a kudin dubai a farashin yau dirhami daya sulan azurfa kenan dirhami nauyin gram ɗaya yana ainihin kudin dubai dirhami tara idan eh, don dirham wato shi eh, azurfa ɗin yana zuwa nau'i daraja daraja wannan shine daraja mafi daukaka amma asalin azurfa da muke yawaita mu'amala da shi wanda ake ce mai farin azurfa wanda shine akasari mutane suka fi mu'amala da shi shi wannan gram daya a yau yana dirhami shine dirhami shine kudin Dubai kamar zaka ce naira su ko suna amfani da sunan dirham yana daidai da dirham hudu kuma dirham daya a kudinsu yana daidai da naira 125 kaga kenan idan aka ce gram daya idan aka ce dirhami daya sulan dirhami daya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nauyin 2.3 gram idan ka ninka da naira 125 wanda shine ke ainihin daidai kimar dirhami guda na kudin dubai za ka samu naira 287 in ka yi jimillarsa sau 40 zai baka kusan da zai wuce 11,500 zuwa uku ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi in ka mallaki abin da kimarsa bai wuce 15,000 ba a kudin najeriya baka da iko nas'alullahi as salamu ta afiya wannan hadisin yana sunan dara kutsuni kitabu zakat babu la tahillu sadaqa li ganiyyin wala li dhimirratin sawi wa huwa eh, yana sahihu sunan abi dawud hadisin ya inganta hadisin abu sa'id al hadisi na 1628 kuma akwai hadisin sahal bin al shi ma wani sahabi sahal bin al-hanzaliyya ansari mahaifiyarsa ita ce ake kira al-hanzaliyya sunan babansa afifun yani bin afifun al-ansari shi ma hadisin sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala wa duk wanda yi roƙo alhali a tare da shi akwai abin da zai wadata shi fa inna ma yaktaksiru minan nar to yana tara ma kansa wuta ne wani wuri yace min jamri jahannam daga garwashin jahannama a riwaya ta ibn kuzaima hadisin yana sahihu ibn kuzaima hadisi na 2391 sahabbai suka yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wa ma yughnihi menene ake cewa ya wadaci mutum da zai hana shi yayi roko a wannan riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yakuna lahu shibu yawmin wa layla in dai kana da abin da zaka ci na rana ɗaya tak kana da abin da zaka ci safe zuwa dare to idan ka yi roƙo ka yi haram kuma in ka lura abinda manzon Allah ya kimanta da dirhami 40 bai wuce hakan ba idan mutum yana da dubu goma sha biyar zuwa ashirin bai wuce abincin rana guda ba musamman a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au lailatin wa yaumi hadisin yana al-musnadul imam ahmad a riwayarsa sahabbai suka ce wa mal gina alladhi la tanbaghi ma'ahu al-mas'ala mecece wadatar da bai kamata a yi roko ba idan ana tare da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa da cewa qadru ma yughzihi wa yu'ashi gurgudan abin da mutum zai karya da shi kana da gurgudan abin da zaka karya da shi kana da gurgudan abin da zaka ci abincin yamma to an gama banda ma na rana annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya abincin rana a shi ba domin abincin rana wato kaman wato wato tallafi ne ko babu shi za a yi don haka yasa ake azumi daga sahur sai bude baki muhimmin abinci shine wanda ka karya da kuma wanda ka ci da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana da abincin nan guda biyu to ka kai wadatan da roko haramun ne gare ka wa Gina, alladhi la tambaghi ma'ahu al-mas'ala habbai suka ce mecece wadatar da roko baya halatta idan mutum yana tare da ita sai manzon Allah yace qadaru ma yugazzihi wa yu'ashi hadisin yana sunan abi dawud kitabu zakat babu man yu'ti min as-sadaqa wa haddu gina hadisin yana sahihu targhib shi ma riwaya tana da kyau hadisin 805 al-imam an-nawawi uh, sharh sahih muslim uh, mujallar da bakwai shafin 127 ya ce maksudul babi wa hadisi abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu a irin wannan babi an nahyu an su'al shine mutum yayi kokari ya hana kansa yin roƙo wannan shine abinda manzon Allah yake karanta da mu wattafaqal ulama'u alaihi kuma duk malaman sunna sun yi ittifaki akai roko haramun ne illa iza yace iza lam takun darura sai dai idan akwai larura idan akwai larura to roko yana halatta saboda haka yasa musulunci bai haramta roko gaba ɗayansa ba domin dan adam yana samun larura a rayuwar shi amma asalin roƙon haramun kuma duk malaman suna sun yi tafaki a kai wannan yana cikin sharhu sahihu muslim bayanin al-imam an-nawawi illa dai abinda malamai ke dauka shin haramun ne ko ko ana daukan halin da manzon Allah ya akan karhanci ne akan haramci ne ko ko akan karhanci wanda zahirinsa haramci ne domin akwai azabar Allah ga wanda ya aikata shi saboda haka yasa matukar ba larura ba ne ba daidai ba ne mutum ya yi roƙo wannan shi ya tabbatar da mataki na hudu wanda malamai suka yi game da matsala ta roƙo wato shi ne an halatta roƙo idan akwai larura idan akwai larura an halatta amma idan babu larura to barinsa shi ya fi dacewa waye wanda ya kamata bawa ya mai da al'amarinsa gare shi shine Allah to wannan matsalar mu a yau raunin imani muna da imanin amma tawakkalinmu ya gaza mukan ga kamar Allah ba zai mana ba dole sai ka hada da roƙon wasu akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabat kufaqatun duk wanda damuwa ta same shi fa anzalaha bin nas sai ya saukar da damuwar ga mutane su biya mar lam yasudda faqatahu Allah ba zai toshe wannan damuwar ba in ji manzon Allah damuwa ta sauko gare ka sai ka ɗauki damuwar sai ka saukar da ita ga mutane mutane su warware ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai raba ka da wannan damuwar ba maimakon haka ma ta kawo wa man anzala hadillahi manzon Allah yake wanda ya saukar da damuwar kuma ga Allah fa aw shakallahu lahu bil gina nan gaba kusa Allah zai bashi wadata manzon Allah ya ce imma bi mautin ajilin au ginan ajilin ko dai mutuwa ta riga dukiyar zuwa ko kuwa dukiyar ta riga mutuwa zuwa amma daya za a samu idan mutuwa ce ta riga zuwa to akwai ta a lahira idan mutuwar ba ta zo ba manzon Allah ya ce a duniyar sai ka same ta in damuwar ta same ka ka bawa Allah hadisin yana sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi yana silsilatu sahiha hadisi na 2787 shi yasa in kana da jami'ul ulum wa hikam na ibn rajab a mujallar na farko shafin 459 yayi magana game da roko yana cewa wa alam ka sani anna su'alallahi ta'ala duna khalqihi huwa al-muta'ayyan ka roƙi Allah ba halittu ba ne aka wajabta maka li'anna su'ala fihi izharu dhulli min as-sa'il domin duk sa'ilin da zaka roki dan adam da farko sai ka sai ka bayyana kaskanci wal maskana ka bayyana takaici wal haja ka bayyana bukata wal istiqa sai ka nuna talaucin ka gabawa ba Allah ba duk mutumin da zai roƙo sai yayi waɗannan sai ya ce kuma anan waɗannan siffofin ya kamata a ce Allah ne aka bashi ba ɗan adam ba wa fihi tara ku bi qudrati al-mas'ul ala daf'i hadha ad sannan a zuciyarka kana kudurta cewa ɗan adam kamar ka ne zai iya kawar ma da damuwa ba mahalicin ka ba wa nailul matlub wa jalbil manafi ɗan adam kamar ka shi zai kawo amfani gare ka wa dar'il mabari shi zai kawar da wata cuta gare ka sai ce wala yasluhu zullu kaskanci baya inganta illa lillahi wahdahu sai ga Allah shi kadai ka lura da mutumin da zai taho musamman ga wanda ya mai da roƙo sana'a shi idan yana da bukata wurin ka wallahi yau in ban da Allah sai kai ni ban san yadda zan kai yamma ba kaga ya mai da damuwar sa gare ka kuma da zaka ce mar baka da shi kare ta kama zai saboda ya riga yayi imani kai zaka iya yaye masa wannan damuwar ba Allah ba al ahmad inji ibnu rajab yana cewa allahumma kama sunta wajhi an sujudi li ghayrika ya allah yanda ka tsare fuskata ba na iya sujuda ga wani wanda ba kai ba fa sunhu anil mas'alati ligairika. ya allah ina roƙonka ka tsare fuskata kada in yi roƙo ga waninka yanda ka tsare fuskata ba ni iya sujuda ga waninka Allah ka tsare fuskata kada in yi roƙo ga waninka wala ya kadiru ala kashke burri wa jalbin nafi babu wanda ke iya yaya damuwar bayi babu wanda ke iya jawo amfani ga dan adam sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan yazo cikin alqur'ani a suratu yunus aya 107 wa in yamsaka Allahu bi burrin fala kashifa lahu illa huwa kana karanta aya idan Allah ya same ka da wata cuta ya kaddara cuta za ta same ka fala kashi falahu illa babu mai iya yaya wannan damuwar sai shi Allah wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan Allah ya yi ka da alkhairi babu wanda ya isa ya tunkuɗe wannan alkhairin ya kasa isowa gare ka a suratul fatir aya ta biyu Allah tabaraka wata'ala ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk wata rahmar da Allah ya bude ma bayi rahmar da Allah ya bude wa mutane ba wanda ya isa ya rike rahmar ya hana ta isowa ga mutane wa ma yumsiku fala mursala lahu min ba'dihi idan Allah ya sake ni'imar to babu wanda ya isa idan Allah ya rike ni'imar babu wanda ya isa ya sake ta in ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda haka Allah subhanahu yuhibbu an yus'al ya gaya mana yana son a roke shi ya kira mu mu roke shi mu yi tawakkali da shi ibnu rajab yayi magana mai tsawo akai Allah ya tabbatar da mu akan yarda da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa an Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu an Annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi daga Zubair bin al-Awwam Allah ya kara masa yarda ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la an ya'khudha ahadukum hablahu da dai dayan ku zai dauki igiyarsa faya'ati bi huzmatil ya zo da dami na kirare ala baharihi ya dora a gadon bayansa fayabi'aha ya da wannan damin kiraren fayakuffa "Lahu biha wajhahu ta dalilin haka Allah ya tsare fuskarsa khairul lahu min an yas'ala an ya fi masa alkhairi akan mutum ya rika roƙon mutane A'a, aquhu aw manahu shin sun ba shi ko ba su ba shi ba in dai ka roƙa to bala'in ya zo Allah ka tare mu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu al-istifati an al-mas'ala hadisin yana sunan ibn majah kitabu zakat babu karahiyat al-mas'ala yanda yazo cikin sunan ibn majah la an ya'khudha ahadukum ahbaluhu da dai mutum zai dauki igiyoyinsa fa ya'ti al-jabala ya tafi kan tsaunin dutse fa abi huzmatin ya zo da dani bi huzmati haqbin ala ya tari irare, itatuwa ya daure da waɗannan igiyoyin ya ɗauka ya tsora a gadon bayansa fa ya bi a ya zagaya gari ya tsaida fa ya taganiya da samaniha ya wadata kansa da ainihin kuɗin da ya samu khairu lahu min an yas'ala an-nasa wannan shine mafi alkhairi ga dan adam akan ya rika roƙon mutane a aquhu aw mana'u wanda hadisin yana tabbatar mana abinda manzon Allah ya dora sahabbai akai na rayuwar dogaro da kai don haka yasa raina sana'a kuskure annabi ya ba mu misali wannan yana cikin fathul bari kamar inda ibnu hajar ya faɗa yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana misali da ka tafi ka sari ice ka ɗaure ka ɗora a baya ka zagaya gari ka saida to ga yanar sana'ar da kuma ɗan adam zai rena ta kaga yana nuna ka aji girman kai ka nemi dukiya domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ma guzuri tunda ya baka lafiya ya baka hannuwa ya baka idanu ya baka kafafu sannan kana nan lafiya kalau da karfinka zaka ga mutum katu amma kuma ya taho yana roƙo ko ina kyautar da Allah ya maka na lafiyar jiki ya baka ƙira mai kyau da zaka rufe asirinka ba wannan ne damuwar mu ba son zuciya dan adam bai son ya wahala wanda shine abin da manzon Allah yake da mu daga wannan tunani mu yi kokarin neman halal a dalilin halal din nan Allah tabaraka wa ta'ala sai sa albarka mu rayuwar mu babu sana'a muna yawaita wannan magana babu sana'ar da ita ce za ta baka arziki babu ita duk sana'ar da ka gani in ka rike matukar halalci arzikin na Allah ne sau da yawa kana sana'ar kana faro ike ka zo ka saida wani kuma sai a hakan idan ka kawo mar ike din ya tausaya ma ya ce ga wannan aje a yi jari kaga arzikin ka same shi ba wai tare icen kana sayarwa ne ya baka shi ba saboda haka Allah shi ne mai ba da arziki ga bawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu mu zamanto masu kokarin dogaro da kawunan mu a maimakon muna tafiya roko akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la an ya'khudha ahadukum hablahu da dai dayan ku zai dauki igiyarsa fa yahtatiba ala bahrihi ya tafi ya yiwo kirare akan bayansa ya ɗora a gadan bayansa khairul lahu ya masa alkhairi min an ya'ti rajulan akan ya rika tafiya ga wani mutum fa yas'aluhu yana roƙonsa fa a'afahu aw aw wanda shi ma hadisin Abu Huraira yana sahihul bukhari kamar inda al-imam al-bukhari ya kawo hadisin az-zubair bin al-awwam hadisin abu hurairah na kitabul jumu'a abwabul amali fi salat a wata riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la an yagduwa ahadukum da dai dayan ku zai yi sammako fa ya hatiba ala bahrihi ya dauko kirare akan gadan bayansa fa ya tasaddaq bihi ya ba da sadaka ta kudin da ya sai da wannan itacen ya stagni ya bihi minan nas sannan kudin da ya samu din ya wadata kansa daga roƙon mutane khairul lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ahu zalika riwaya ta zo daban-daban daga waɗannan sahabbai guda biyu hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa an samura bin jundub an karbo hadisin daga samura bin jundub sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam akan ce samura bin jundub yakan zo da jundab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace al mas'alatu kaddun ita wato shi roƙo tabo ne ya kaddu bihar rajul wajhahu wanda mutum yake wa fuskarsa a kalma ta kaddu ta zo da fassarori da yawa kamar yadda ibn al-asir ya fada cikin an-nihaya fi garib al-hadith wal asar mujallal na shafin 155 yana cewa al-kaddu al-it'ab al-kaddu yana zuwa da ma'anan wahala roƙo wahala ce mutum yake ma fuskarsa saboda fuskar ce za ta samu azaba a filin hisabi tunda an ce mutum zai tashi babu tsokar nama akan fuskar shi kaga fuskar ana wahal ita wato duk sa'ilin da kai roƙo kamar kana wahalar da fuskar kai ya zo da wannan ma'ana na alkaddu bi ma'ana al-it'ab <clears throat> akan ce kadda ya kuddu fi amalihi idza ta'ajjala wa ta'iba sannan alkaddu yana zuwa da alhaqqu ya kushi almas'alatu kaddun roƙo ya kushi ne ya ya kuddu bi harrajul wajhu wanda mutum yake mafuskarsa sannan yana zuwa da ma'anar tabu, duk sa'ilin da mutum ya roƙo kamar tabo ne a fuskarsa kamar alama ce yake sa fuskarsa wacce za a gane shi maroƙi ne a filin hisabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yas'ala ar-rajulu sultanan sai dai fa idan mutum ya roƙi mai iko ne mai mulki aw fi amrin la budda min hukuku al'amarin da ya zama babu makawa sai an yi roƙo din ashe kaga akwai larura don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta roƙo gaba da yansa ba saboda dan adam yakan shiga larura yakan shiga damuwa wanda dalilin haka yasa aka ce a ba da zakka ga mawadaci in dai ba dan gari bane don tafiya wato nau'in azaba ne kana da kuɗi a wani gari kana iya zuwa wani gari ka rasa wannan kuɗin saboda haka dole sai ka hada da roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan ka roki mai iko mai mulki shugaba wannan ba laifi bane ko kuma larura ta sa kai roƙon hadisin yace rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito yana kitabu zakat babu ma ja'a fi nahyi anil mas'ala yana sunan abi dawud kitabu zakat babu ma tajuzu fihi al-mas'ala hadisin ya inganta yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 685 a littafin tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmidhi a mujallar na uku shafi na 358 al'imamul mubarak furi yana fassar hadisin nan ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa dan karo ki mai mulki ba laifi bane za hukmin wa saltala yadihi baitul mali idan ya zama kamar zamanin da ake mulki na na addini shugabanci na addini akwai baitul mali wanda jama'a suna da nasu haƙƙi kowa yana da haƙƙin da ake bashi daga baitul mal don haka kana da damar ka je ka ce a bani na haƙƙi kana da damar kai haka don wannan tun zamanin kulafa rashidin akwai kaso da ake rabawa musulmai kamar misali ta ganima idan an yi wa yaƙi ko da baka samu tafiyar ganima ba akwai kason da ana iya baka to kaga wannan dan ka taho ka zo ne neman haƙƙinka wanda shari'a ta halatta ba kamar da al-imamu ya faɗa cikin ma'alimu sunan eh, ma'alimu sunan sharhi sunan abi dawud a mujallal nabi shafi na 66 walau ma'al gina ko da kana da wadata fa fa'alahu haqqahu min baitul mali لأن السؤال مع الحاجة دخل في قوله أو أم أو في أمر لا بد منه annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin da ya zama babu makawa sai an yi roko idan mutum ya yi roko anan ba a cewa yi laifi